أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ درس منا وانا للتافي من البركة فن التعامل بين الزوجين وتفنني na mu'amala tsakanin ma'aurata wallafar muhammad siddiq manshawi allah ya fita da rana idan ba manta ba darasin mu na jiya mun cike karshen shafi na 25 da yau za mu tashi a farkon shafi na 26 sai ta wannan mike din inda mala ya ce kaddin haqqaha ala riwayatika wato ana so miji ya rika fifita haƙƙin matarsa akan sana'ar shi ma'ana hiwaya kamar aikinka ko wata sana'a da kake da ita mana kada wani abu don neman duniya ya sa ka kalwantar da haƙƙin iyalanka an fahimta shi ne abinda malai yake magana a kai malai yake la ta ji almin hiwayati ka saifan ya haƙƙa zaujatika kada ka mai da sana'arka ko aikinka ya zamanto wani takobi wanda zai datse haƙƙin matarka a kanka kakka yaka fa'iza kana laka ragabatun fitar wihi an nafsika to fa'inna alaika haƙƙan labudda an tu'addihi da zaujatika har kana da ra'ayi naka ainihin wato zama ka sake ka ya. to ka sani cewa haƙƙin nan da kake da shi na kai haka to matar kama tana da haƙƙi a kanta, an gane ko wanda ya zama wajibi ka gabatar da wannan haƙƙin da yake kan naka naka ita matar haka. malam ya ce kanan nabiyu sallallahu alaihi wa sallama ya tafaffadu a hawala nisa'i nabi alaihi salatu wassalam ya kasance yana bidiyan halin da iyalin take ciki ma'ana yakan leƙa wannan gida ya leƙa wancan gida cikin gidajen matansa ya gaya suka kwana ya suka wuni an gane ko ya yi ban kwana da su sai da safe sai da safe wato matar da take da girki a cikin matan annabi sallama ita ce ta ƙarshe wanda in ya je wurinta anan zai kwana ba waɗanda ba su da girki yakan leƙa su ya ga yadda suka kwana ya suka tashi da haka annabi sallama yake yi wa ya tahaddathu hinna? har ma yana yin magana da su yana hira da su idan ya je yana zama wa yanzuru fi ya yakan saurari matsalolinsu. matsalolin su wala yashghaluhu an hunna babu wani abu mai shagaltarwa da yake shagaltar da shi gabar iyalan nasa kaga mu yanzu sai abubuwa sun yi idan ka ɗauki waya kaɗai wannan waya da in ka shiga gida waya ta kashe auren da ba san adadi ba saboda miji bai da lokacin matarsa yana ta waya shi yana ta leke-leke a duniya ko matar ba ta da lokacin mijinta tana ta waya ta ne tana ta leke-leke, miji na magana tana taɓa waya ko miji ana masa magana yana taɓa waya ta kaga akwai damuwa ƙwarai da gaske Allah ya ce mana ya ce kada ka yadda wani abu mai shagaltarwa ya shagaltar da kai ga barin haƙƙin su تقول عائشة رضي الله عنها ما نائشة الله Allah ya ƙara mata yadda رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعضنا على بعض في annabi sallama ya kasance baya fifita wasu mu akan wasu wajen rabu in dai annabi zai rabu to sai dai wa dai da ake raba babu wanda ya tafi wata baya fifita wata akan wata wa kana yatufu alaina jami'an kuma yana zagaya mu gaba ɗayan mu kulla yawmin kullum kowace rana fa yadnu min kulli imra'atin sai ya zo kusa da kowace mace mana ya zo dab da ita su magana gashi ga ta matarsa ce ya zauna kusa da ita amma fa min ghairi nasihin ba tare da ya taɓa ta ba wanda ba girkin ta ne wa kana yatufu alaina jami'an kulla yawmin ko min سوف يدنو من كل امرأة من غير مسيس تشي حتى يبلغ التي هو يومها har sai ya ياتي wajen wadda ita ce za ta yi zaman to ita ce mai girki ce kwana a wurin da mara ya kan je gidajen dabarun barin girkin su ba ya duba su ya zauna kusa da su ya tattauna da su ya hira da su amma ban da dan ba ta tuta an fahimta shine min gairi mafi eh sannan kun ga wannan tafakkudul ahwal din nan yana da kyau matuƙa kwarai da gaske musamman ga waɗanda suke aure da mata sama da ɗaya dole ka je ka kai duba wannan gidan ya suka kwana ya suka tashi in gida ɗaya ne alhamdulillah za ka duba wannan ɗakin ya suka kwana ya suka tashi in kuma tsarin kai ne sai sai a zo a gaishe ka to kai tsarin kake kenan amma annabi da kai shi yake zuwa sallallahu alaihi wasallam in kana da taratar ka an zo an gaishe ka wannan in ba ka ga wata ta sai ka aika a kira wancan a duba ta lafiya ko ka tashi da kanka ne haka ya kamata amma ana sana da kanka yake zuwa in za ka yi koyi da annabi to ga yadda yake amma in ka tsaya a taratar ka su sun zo shi ma ba wai haramun ba ne sai ka duba ka ga menene maslaha a gare ka da kuma iyalan naka ina fata muna fahimta nan wasu maslahar shi ne su zo zuwan ba maslaha a ciki an fahimta saboda haka na Aisha ta gaya mara ga yadda annabi yake yi ya halatta wata ta baka abinci ka ci wanda ba girkin ta bane ka ci abinci a gidanta amsa shi ne ya halatta ka ci abinci a wani gidan da ba ita ce mai girki ba ya halatta abin da ya wuce abincin shi ne ba su shi ne bai halatta sai da izinin wasu kamar yadda nana aisha ta faɗa cewa min gairi masif wa ya yaqulu anas radiyallahu anhu anas bin malik yake cewa Allah ya ƙara masa yadda kana lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tis'u niswa annabi alaihi salatu wassalam yana da mata tara yana da mata tara a kunna yaji sami'ina kulla lailatin fi baitin lati ya atiha matan nan guda tara suna haduwa kullum a ɗakin wacce suke ɗakin mai girki suna haduwa a gidan mai girki ko a ɗakin mai girki kullum an fahimta idan suka haɗu yanzuru ilaihinna annabi yana kallon matansa sannan wa ya tahaddathu ma abunna yana yin hira tare da su mana yana ganin su suna ganin su suna hira da juna a ɗakin mai girki ana yin haka suna ka a gidanka ka ɗauki amarya ka kai ta ɗakin uwar gida ko kuma amar gida amar gida ka zo ɗakin amarya ba tare da ta kai zaf ita ɗin banza ko ko ta ma'iza wannan dai masu matsala kenan akwai inda ba babu matsala akwai nan kaje ma a nan zaka same ta sau a ɗakin ɗaya zaka same ta sau ko ba ka bari duka abin na Allah ne ana ne mai haɗa kai amma kuma dole kai ma ka zama mai adalci adalcin miji shi ke sa hadin kan ne iyalai amma kuma akwai jarabawa za ga namiji na da adalcin bakin gwargwado amma kuma sai Allah ya jarce shi da mace mai tutsu Allah ya kyauta malam ya ce wa tashkum ra'ata zawjaha fa taqul wata mata ta kawo kukan mijinta tana complain akan mijinta fa take cewa li darratan fil bayt kuna ta ce ina da kishiyoyi guda biyu ne a gida kishiyoyin ta biyu ne shi nawa kenan so ku ne mu amma kun san waye kishiyoyin bari mu ji waye kishiyoyin nata ta ce al-computer wannan da computer gidan da intanet su ne kishiyoyinta mana ita kaɗai ce a wurin mijin amma yadda yake zama a jikin wato a next din nan yana kan laptop ko da wani lokaci ta ga su zama kishiyoyin ba su ne kishiyoyinta bai da lokacinta a irin kishiyoyin nata ta ce la ya turku kuma zauji wallahi mijina baya barin su illa min ajli naumin sai dai bacci kawai amma kullum yana nan akan internet tace wa idan ta haddasa ilayya marratan an gane ku idza tahaddatha ilayya marratan la yuhaddithuni yace in zai mun magana in yi mun magana sau ɗaya misali to ba zai ƙara mun magana da illa an yi haddisa ni ko kuma haddisa ni illa amma ra'ahu wa shahada wa idan ta haddasa ilayya marratan an yi mun magana sau ɗaya la yuhaddithu ba zai ƙara mun magana sai ta ce illa amma ra'ahu wa shahadahu fi shibakin nafs sai akan abin da ya gani a intanet din lokacin ba zai je zai shiga kaza kaza akan abin da yake magana ke ko ya gano wani abu amma wai magana da ita ka sai da irin jefi jefi ko wata shiko ukura min zauji haka ta ƙuri wata ita ma tana complain akan mijinta tana cewa zauji ya ishu fi jaziratin ma'azulatin anna mijina yana rayuwa ne a can wani tsibiri ne nesa da mu ya ati min amalihi fa yadkhulu maktabati in ya dawo daga wurin aiki sai ya shige library ɗinsa wato office ɗinsa na cikin gida wa yadhliqu babu hu ya kulla kofa wala ya yakhruju ilaina zai fitowa wurin mu illa min ajli da akl aw an-nawm sai dai ya ci abinci ko ya burci sannan zai لدرجة أني نسيت أنه يعيش معنا في بيت واحد sai har hakan ta sa na kai matakin da mali na kan manta cewa muna rayuwa da ke a gida kaga wannan ya yi yawa kwarai da kaga kada aikinka wato abubuwan da kake ko business ɗinka ko wata harka ta ka mantar da kai haƙƙin iyalinka ta ka san muna fahimta ka zaman to mai kula da su ka zaman to mai ba su wato damammaki don su ganka don su tattauna da kai don su hira da kai ya zama to cewa an fahimci juna wannan yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske Allah madaukakin sarki ya shirye da mu Allah madaukakin sarki ya fi mana kurakuran mu sai tambayoyi na'am na'am

na farko tun farko ku sa wasu ƙa'idoji wanda za ku iya hafi a kansu an fahimta eh girkin nan kwana biyu ne ko kwana ɗaya misali to amma idan da lura ta taso ba ina wani ɗakin da ba ta da lafiya ni kuma ina da buƙata ko kuma tana cikin jini ni kuma ina da buƙata sai ce a duk mun yadda ka je ɗakin wadda ta so wadda wannan lafazin wadda ya so to ya zama ƙa'ida ko kuma aka mun yarda da je wani amma mai girkin ce za ta ce na ba ka dama ka je mun wancan haƙƙin da to ba za ka gun kowa ce wanda ta faɗa maka an fahimta a'a duk da ta zo kake da bukata ka ba ka yadda ka ga dama ka wannan a bangare guda shi a wani bangaren idan kudin wata ke na zoge shi kuma tana da bukata ta alhalin ba lokacin girkin da wani ya zara a gaskiya sai hakuri sai ya zo ya zo kanta a yi shan miya ana shan miya ne eh, suna wani abu shan miya <laughs> irin mubala ne din amma ya kuma bayan an biya ma mai girki hakkinsa an fahimta wannan ita ce mai girki ka wurin ta kun kwanta a farkon dare a ƙarshen dare shi kenan ko irin bayan asuba ɗin nan abin da ake ce ma kafin shayi ta ce to an yadda ka gun wata za a ƙarshen wata babu da ita ma zan zai faɗuwa wato ya zama to al musulmi da ala ne? in kun yi wani sharadi to za ku gaba a kan sharaɗin idan babu to lallai haƙƙin mai girki ne ka gaya a kan nemi izininsa sa za ka ɗan nemi wance idan kuma har ya faru ba tare da neman izinin naka ba to yana da kyau a nemi ya fi yadda domin an shiga haƙƙin sa ina fata muna kai kuma ba wai zina sunan shi ba ba zina ne kaga annabi baya kusantar matarsa yana zuwa ne kawai ya gaisa da su ke hira amma ba na taɓa su ma gaba ɗaya sana'a na tunanin wani abu shi dai ka je zuwa wata ka abinci ko ɗan wani abinci haka na kusa da baki wannan duk ba ne za ka iya ci kuma ka je kama je wurin mai girkin ma har ka baka nata abincin ka ce ka ƙoshi ko ka ɗan ɗan kaɗan misali duk wannan ba laifi shari'a ba ta kallon wani Abin da ake duba shi ne haƙƙin wato kwanan da kuma shi kwanciya ina fata muna fahimta so yana da kyau a samu fahimta gaskiya ƙwarai da gaske idan akwai maslaha wanda wannan ba ko ina za ka je ka faɗe shi ba saboda ƙarancin adalci na mutane an fahimta ne cewa kai ka sa kanka doka na yin adalci a wannan babi mai adalci ne yadda ya faɗo wannan tana buƙatar ka ba ranar girki ta ba ka je ka kwanta da ita zai faɗo ranar girkin ta ita ma wata in tana buƙatar ka za ka kwanta da wancan ko ba tare da dukkanin su san kana yin haka ba amma a zuciyarka kana yi wa kowace adalci idan irin wannan abin ya faru za ka rama ma wancan za ka rama ma wannan ina fata muna fahimta so wannan abin da ake cewa da baki kirin ne gwara baki baki amma shi kansa barinsa ya fi alkhairi gaskiya ina fata muna fahimta domin haƙƙi haƙƙi ne an gane ko so kada mutum ya zama to ya mu shiga cikin babi na zalunci domin lokacin da ka je gun wancan sannan shi kansa a ya girni akan ma lafiyar ka shi kansa akwai wanda ba zai iya zuwa ma mace ɗaya ba face kuma sai gobe ko sai jibi ko ba ka ba amma ka je gun wannan tana da buƙatar kabarin girkin ta bane ka zo gun wannan a ranar da daddare kuma ita girkin ta ne kuma ci burin dama ka dawo duk ta gama ɗan shirye-shiryenta tana jira sa karɓi girki sai ta zo ta ji ka kawai kamar hannun bayani kaga akwai matsala saboda ka riga ka karar da karfin ka a can wanda kuma ba ita ce take da wannan haƙƙin ba kaga akwai matsala shi to duka yana abubuwa sai an kalle shi aura su a sa su a tunani mai kyau na a yadda da zamanin da su da babu su da shi kuma kamar da su da shi waya ne yanzu eh. alhali idan da ajiye wajen mata tana da tsanara

Ah. kawai hausawa suna gyara a yi ce wannan shi ne shege amma ba wai ah, kun gane maganar shi yawa sun ce ai wannan din shi ne shege dama wanda wai aka ji aka dauki girkin wata aka ba wannan wanda aka yi zina aka haife shi ba shege ne ai bai da laifin sa bai da kuma dama da iyayen shi kawai dai iyayen ne ba na shari'a ba ko yawa to shi ma kai shi wannan ba shege ba tsarin shi kake kuma ya aka yi aka san cewa ya ɗauki girkin wata ya kai mota wai yanzu kana da mata biyu sai wata ta haihu yau gobe ɗayan ta haihu sai a ce an saci girkin wata wannan ba gaskiya bane ina ba ta mu fahimta wannan kawai zato ne kuma addini ba a gina shi akan zato duka matan ka ne ka kwanta da su ba zina kai ba ko da ba na girkin su bane amma baka da daman a shar'ance sai da izinin wacce shine abin da nake so mai yana cikin babu na kawar mu'amala da iyalin ka shine ka ba su haƙƙin su ka nemi izinin su kai tsaye akwai wanda na sani wallahi matansa a sa na ji wannan kalmar na shan miya da ake magana matansa biyu idan idan ɗaya tana da girki lokacin da suka gama hira za a tafi ɗakin shi miji yana da ɗakin sa sai ta ce a ɗan rage mun shan miya ɗaya kuma ya ce wallahi malam haka suke ya. sai ka ga da daddaren yana tare da wannan mai girki can kuma in ya gama biya mata buƙatar ta fito za ta turo mai ɗaya suna yin haka an fahimta to kaga wani irin fahimta ne ƙila suke da shi tsakaninsu su suya su idan Allah ya ce mace kamatanta suna da irin wannan fahimtar cikin sauƙi. ya ce da kansu ma wata in tana cikin jini wallahi sai ta turo mai ɗan to kaga wannan wani abu ne wanda ba za mu yi shi mu ce ko ina haka ya faru ba saboda wani gidan ba kamar wani gida ba ina fata muna fahimta amma wallahi abin da ke gaya min da bakinsa yana nan har yanzu na san shi na tuna gaya maka to kaga wasu kuma yanzu ba kanin wai kama je ba ne ko ka biya mata bukata a ran girkin ta, wallahi ko waya ka ansa a girkin wata to an dinga bala'i kenan dan me zaka kira ka a ranar ba girkin ta ba kaza kaza kaza kaza kaza an fahimta zo kai mistake ka faɗa zaka ka faɗa sunan wannan da ka kira sunan wancan haba an shi kenan kawai sai da mata shanye ka kai ka zaka kaza kaza kaza ba na san wanda sa suke faɗa wallahi saboda bayan gidan shi wallahi ya shiga bayin wacce ba ita ce da girki ba ya zo a matsayin so ya shiga bayi irin yana da jin fojin haka yana turr ya shiga bayi sai ya ga bayi ya fi kusa kusa kawai sai shi wannan da ya shiga ba ita ce mai girki ba ta jajjiki ita ce mai girki ta zo ta dinga bala'i ya aka ya shiga wannan bayin to kaga idan har za su irin wannan to yana da kyau mutum shi mai gida ya kalli menene zai iya haifar da matsala ya guje shi wanda ba zai haifar da matsala ba kuma shi kenan sai a yi shi idan har irin haka ya riga ya faru dan adam ajizi ne kar ka mai da shi ya zama ɗabi'arka na cin amanan matarka ka ce zaka je ka kwanta da wata baran girkin ta ba amma in ya faru kuma Allah ya rufa asiri ba wai an sani bane to ka ja bakin ka kai shiru ka boye mara kaman bakanka ka nemo ka nemi gafarar ubangiji kuma kar ka ci gaba da yi ita ma wannan ta san cewa ya kama ne da lura ne kada ka mai da shi ɗabi'a duk sun da ka zo sai ya maka kwanta da ita a lokacin girkin da ba nata ba dan mata suna da wayo akwai wanda za ka zo kawai sai ka zo din sai ka nemi sai ka biya mata bukatar na san za ka je gidan waccan zan ka tafi a raunace sai ka same ka a namiji kar ta same ka da karfinka da kuzarinka ta riga duk ta gama kwashe karfin ana haka ne ita wannan harka ba harka bace da ake cikin lagalaga haka misali Za su mu zama mutum ya zama lafiyayye da sauransu wallahi wata in kana so ta cutar ta kai ma ranar da ka bar gidan ta cika maka abinci mai magi da yawa Allah ta cika maka magi da ka cike kuma kana jin daɗi baka sani ba ta kashe ka ne kana zuwa can gidan sai dai ka ji ka kawai shi kenan wallahi tallahi kuwa can kuma bata sani bai tana nan tana ta hada ta mijinta ya zo ta gyara ta ta maka jin da irin jinja din nan ta ƙara maka karfi ka dawo gidanta kuma da karfin ka juye karfi nan kuma za ka tafi ka kashe ka haka za ka dinga ba to ka gani Allah ya shige da su ayi yi a mata bayani ta yi hakuri shi ya fa alheri <laughs> wa alaikum sallallahu

ba yadda za ai kaga tana son mijin ne ta aure shi kuma san da aka zo aka yi auren mahabbiki aka yi ko ana ta murna ta samu mijin da to dan me za ka zo ta canza ko a ce ba za a fira da ita na minti biyar ba sai ya zama fara akwai wani abu kila shi ne yake mata wani abu sai ya gyara a kila akwai wani dalilin da ke saka take yin wannan amma ko akwai abu da take so ya dinga mata bai mata ka gane to dirin wannan sai a gano dai ina matsalar take a gyara ta ba wai a ci gaba da haka ba ka gane ko da a ce ta halarta kenan to kai kokari ka sa ta zamanto abokiyar ka mana kar ka mai da wayar ka zama ita ce abokinka matar ta ka ita za ta zama abokiyar ba kai haka za a samu daidaito Allah shi ya damu nan an karan akwai wasu matan da za ka zo ka kwana biyu a ɗakin da za su yadda ka taɓa ba ba za su yadda ba saboda ba lafiya eh, a ta wannan ba da to in ka kuma can kai ko da ba tana kana shi kenan ba da ita ta sarar da haƙinta ta hanyar ta cutar da kai sai kuma Allah ya rufa maka asiri kana da wani gida a gada kai kaɗai ne da ka yi ta kuka Allah ya kyauta Allah ya shirya da mu اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين